ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu lissafin nasarar 'yan mishan yau muna hudu ga watan hudu shekara ta 2023 bayan Allah hayar yanzu suna nan suna ta turo da gudunmawa marayu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara wa dukiya albarka mu ci gaba da taimakon marayu Allah ba zai daina ba mu alkhairi ba mutukar muna taimakon marayu maraya ya zauna da yunwa yana kuka yana daga abin da ke kawo fushin ubangiji ka aje maraya a gidanka kana ciyar da shi kana shayar da shi kana shafa kansa yana daga abin da ke sa zuciya ta yi laushi zuciya ta yi taushi imani ya zauna a ciki yadda za ka iya bin Allah maɗaukakin sarki Allah ya gafarta mana akwai habitat global, global resources habitat global resources ga alama suna ne na kamfani sun aiko wa marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu arba'in Allah ka saka ma wannan kamfani da alheri Allah ka ƙara musu jari ga inda za su sa kuɗinsu a samu asara Allah ka nuna musu ka ba su ikon kaucewa naira dubu hamsin nam. da inda za su sa jari su samu riba Allah ka gwada musu akwai sani ibrahim geguwa ya aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka yi dukiyarsa albarka Allah ka yi rayuwarsa albarka da mu da shi Allah ka sa aljanna firdausi ta zama komar mu akwai hafiz ibrahim ahmad hafiz ibrahim ahmad ya aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari wani tarkwaron alaramma ne Allah ka ƙara yi wa rayuwarsa albarka ka bashi yaya mahadatan alkur'ani kamar Allah rama Ahmad Suleiman akwai Abubakar Sadiq Sale ya aiko wa marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari Allah yi masa albarka kai rayuwarsa albarka kai dukiyarsa albarka da mu da wayannan bayan Allah Allah ya azabta mu da makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna fi dawsar tashin alkiyama akwai Sa'idu Kabiru na akwai Abubakar Sadiq Sale Abubakar sadiq sale abubakar sadiq sale ya aiko wa marayu da gudunmawa ta kudi naira dubu ɗari allah ka saka wa bakar sadiq sale da alkari kai dukiyarsa albarka idan yana da zuri'a ka mata albarka in iyayensa na raye allah ka musu albarka in su riga ma allah ka lullube su da rahama allah ka bari ya ga bakin ciki a cikin dukiyarsa ko a cikin zuri'arsa akwai sa'idu kabiru gaya sa'idu kabiru gaya ya aiko wa marayu da gudunmawa kudi naira dubu talatin Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya duke su albarka daga nan akwai falmata zanna falmata zanna falmata ta tada kura ta aiko marayu da gudun mokuni naira dubu talatin eh ta tada kura sosai Allah ya mata albarka eh, falmata Allah ya baki aljanna idan kina da miji Allah ya yi wa alam gubarwa albarka idan babu miji Allah ya baki na kwarai Eh, Allah ya ba ala rama ke da barbarci an ce Fatima wato falmata Fatima kenan idan wata muguwa mai zuwa gidan boka za ta aure miki miji kar Allah ya ba ta sa'a to bayan wannan sai wasu bayan Allah su hudu sun aiko marayu gudunmar kudi naira dubu hamsin hamsin sun aiko marayu gudunmar naira dubu ɗari biyu Allah ya wa dukiyar albarka Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka da zuri'arsu Allah ya lullube kaburburan magabatansu in sun riga mu gidan gaskiya da da ainihin rahama da gafara wasu bayan Allah su goma sha bakwai sun aiko mana ya gudunmuwar kuɗi naira dubu goma goma naira dubu ɗari da saba'in ya Allah ka san waɗannan bayi naka Allah ka dukiya su albarka Allah ka tsare su daga kowace musifa ka kare su da mugun ji da mugun gani da baka kadara akwai wasu bayan Allah sun ba da gudunmuwa daga 'yan masu ɗari biyu zuwa masu dubu biyar sun tara wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyu da talatin da biyar ya Allah waɗannan bayi ne ka kasan su Allah kai musu albarka kai duke su albarka bukatun suna alkhairi ka biya musu duniya da lahira ya Allah ka tsare su daga kowane sharri daga nan masu miko sadaka a nan masallaci sun miko naira dubu goma da ɗari biyu da hamsin ya Allah waɗannan bayi naka da suka bada wannan sadaka Allah kai musu albarka kai duke su albarka ka sa aljanna masu. kullum ina maimaitawa al'umma saboda san addini da kaunar addini suke cire dukiyarsu su ba addini suna da bukata yayan suna da bukata matan suna da bukata suna da yan uwa da dangi suna da bukata makwabta na da bukata amma duk da haka suka kubuta suka ce sai sun taimaki maraya wannan ba karamar jaruntaka ba ce ya Allah ka dubi karfin imanin wa'annan bayan Allah ka sakan samu su da mafificin alkhairi jumlar abin da aka tara gudunmuwar marayu yau naira miliyan ɗaya da naira dubu ɗari biyu da tamanin da biyar da naira ɗari biyu da hamsin allah ya taka wa kowa da alkhairi a kawun na malayu muna ƙara maimaitawa sadaka da kuke bai malayu ba a ba kowa sai maraya ba a taimakon kowa sai maraya marayu kare ake tallafa da wannan sadaka da kuka bayar ku ci gaba da bayarwa allah ba zai da ba ku alkhairi ba matuƙar ba ku gaza ba akawun ɗin marayu zero 3753 zama ya meta 3753 banki jais bank suna akawun ɗin jibius opens alert tree village foundation abuja allah ya taka kowa da alkhairi a yau ma akwai manyan baki kuma 'yan gida da suka kawo mana ziyara a wannan majalisi akwai babban minista mai lura da harkokin 'yan sanda honorable minister police affairs alhaji mai gari bigyadi mun koma sakkwato jikokin shehu dan hodiyo kenan idan ka dade muna addu'a Allah ya kara wa rayuwa albarka Allah ya kara jagoranci kwanaki ya ji labarin na ga sakkwato wa'azi ya ce to a zuwa gaya mun shi kuma ya shirya walima a gida muka je tare da alaran momi har da sarakuna su mai girma sarkin bukuyu da sauran yanwa to ranar da gane da ahalus suna suke shirya walima eh, ba sai an faɗa maka ya karatun yake ba eh, ba don kada karya muku azumi ba na ɗan mutu muku labarin amma saboda kuna azumi shi sa na tsaya nan Eh, wanda da rabansa ya gani wanda babu rabansa sai ya dogara ga Allah kuma shi ne asalin mai masaukin alaran masu kwato masoyi makarantar ƙur'ani ne aka da ne muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwa albarka Allah ya ƙara jagoranci Allah ya ƙara ɗaukaka sannan akwai Sheikh Ibrahim Ibdiyomi kada ka ji wannan sunan kasa koma Enugu shugaban kungiyar jama'atu jihar bid'a wa iqamatu sunna wato na Enugu State chapter Sheik dan mike kadan domin su ganka wannan bawan Allah an kasan mai da yake yi wa sunna cikin iyamurai za ka yi mamaki suna nan suna yi wa sunna mai ana da'awa ana shiga lungu da kawai a je a ta bugan iyamurai su ce iyamurai ya musulunta alarama ce akwai tsohon speaker na kogi state shi ma daga can yake zuwa sai ya shige cikin lungu ya buya ba ya so a kai shi to Allah ya kara wa rayuwa albarka eh, imani ne da tsoron Allah da tawalu shi yasa ake dan lankwashewa amma ina yake wannan rabu speaker da muke zai mu gaishe a tasbih wannan bai buga guduma ba a jihar kogi duk abin da aka yi tafaki a majalisa bai yi ba amma yana zaune cikin talakawa yana jin wa'azi wannan shine karantarwa ta addinin musulunci ana raba ina muka kwana kuma ina za mu tashi eh, kana cikin suratul anfal ne ba suratul arad ba da ana rama ya dauko akwai mai kama da ita a cikin sosul araf sai dai ta wajen ta ce iz kuntum qalilan ku wannan kuma iz antum kalilun mustazafuna fil ardi wato duk sanda ka karanta wannan aya wato sai ka kara gane girman Allah sai ka kara gane karfin musulunci da musulunci yake tafiya wallahi ko izala nan da ta zo da karantar da sunna in kuka hira da dattawa can tahiyar farko sanda aka fara gwagwarmaya ba tubus tubus sake kamar yadda muke samun ta yanzu ba duk inda ahalin sunna ya shiga ana sha'awar shi da ba haka bane da kai karan kanka tana tsoron a ce kaɗan izala ne sai wanda imani ya gama zauna a cikin zuciyar shi to ballantana sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a farkon addinin musulunci to yanzu gashi an zo an yi yakin badar musulunci ya samu ƙarfi musulunci ya samu ƙarfi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan kammala yakin badar bayan an kammala yakin badar muka ce ya zauna a filin badar kwana uku kwana uku ya bai bar filin badar ba a wannan kwana uku duk musulmin da aka kashe an yi kabari an dinne shi wanda suka ji ciwo da ya zama very critical sun samu first aid an ba su taimakon agaji na farko yana cikin hikimar zama a wurin kafirai kuma su abu jahil da su utubatu da rabi'a da waye duk an tattaro su an dura su a cikin wata tsohuwar rijiya to yanzu lokaci ya yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai babbarar ya kama hanya zuwa Madina an tattara wato ganima duka an tattara ta wuri guda daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Ubay ibn Ka'ab yace ka lura dukkan ganima da aka tara to bayan an gaba tara wannan bayi kuma an ɗauro su an taho tare da su to a wannan lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamo hanya ya bar badar bayan ya fito daga badar sai ya samu wuri kan wani yashi inda yake da fili sai ya aje zango a wurin a nan ne yace a raba ganima bayan an cire kumusi sauran abin da ya saura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rarraba su ga sahabbai duka aka raba musu bayi da aka kamo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rarraba musu ya ce amma kowa ya kyautata wa bawan da yake tare da shi har ku yi mu'amala da su ta fursunonin yaƙi ku yi mu'amala da su ta 'yan adam 'yan uwanku ashe kaga duk wani yarjeji na janiba da wani dokokin laifuffukan yaƙi da wani menene menene yarjejeniya ta shekara nawa nawa ta majalisar ɗinkin duniya da waye ta ne asali an samo ne daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya fara karantar da ya za a yi firistunan yaƙi a lura da shi a girmama shi sai dai kai ga sahabbai za su ɗauki abincinsu su da za su ci da suka tanado suke su mulmula don su ci akan hanya sai mutum ya ɗauka ya ba bawan da ya kamo shi kuma ya samu busasshen dabino da ruwa ya ci ya sha shi kuma shi ne abincin shi abincin da mai gidan ya kamata ya ci shi ya ɗauka ya ba bawa shi kuma ya haƙura saboda annabi ya ce ku kyautata musu ba zai iya tsallake umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to kamin nan manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai baro badar kamin ya baro badar sai ya tada mutane guda biyu domin su kai albishir madina su mutanen makka ba albishir aka kai ba waɗanda suka tarwatse ne wasu su bi ta kan dutse wasu ta yashi wasu ta kwazazzabo wasu ta tudu wasu ta burtali kowa ta inda ya samu damar shiga madina ta ya shigo abin nan kowa ta inda ya samu damar shiga maka su mutanen maka ta ya shigo sannan kusan za ka ce garin maka babu gidan da ba a zaman makoki ba inda ba kashe wani nasu ba sai da ke ga an yi doka ta kukan mutuwa saboda kukan da kururuwan ya yawa aka ce doka ne kar wani ya ƙara yin kukan mutuwa domin wannan yana kara sa abun kunya musulmai da ba su hijira ba daga makka suna ganin irin abin da yake faruwa to a daure a haɗe haka aka rinke daurewa ba yadda aka iya akwai wani makaho saboda tsabar kafirci sa guda uku ya tura fagen yakin badar kuma duk aka kashe su zai yi kuka aka ce kuma doka ne ba kuka a maka ran da tsakar dare wata mata na kururuwa yace ku je ku duba mu an dage dokan nan ne in samu wurin in zauna ni ma in fara sai aka je aka dubo aka dawo sai aka ce a ai kira kuka da take yi raƙumi ce da ya bata shi ta ke kuka ya ce ah, yanzu wata raƙumi sai bata ba shi dama ya kuka ni da aka shi yaya guda uku hada ni dama da kuka an ƙulla gaskiya wurin nan to makka kenan amma ita madina ana can zaune ana ƙarƙar don ba waya balle a buga ba hansa wani hali ake ciki babu wanda ya sani Munafakai kuma suka rike yada jita-jita suka ce ai sahabbai kan ba mamaki da karauni ma zai dawo ai shawa sun fito da runduna an haɗu a badar an kashe sahabbai suka ce kai muhammadu ma an kashe shi kowa da yahuda madina za ta yi daɗi tun da ya dawo madina da ya takura kowa Munafakai kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tura mutane guda biyu da Abdullahi ibn Rawaha da zai da ibn harisa ya ce ku je madina ku yi yan uwa musulmi bishara allah ya taimaki musulunci ya karya na kafirci da suka tashi tafiya sai suka ɗauki taguwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam wacce ake cewa kasuwa ita suka hau wata taguwa ce mai gudu ba tsere-tsere ne ta a wuce ta in za a tsere-tsere da raƙuman sahabbai ita ce a gaba wata rana aka zo tsere tsere aka wuce ta manzo Allah sallallahu alaihi murmushi yace duk abin da ya daga saboda ran zai faru kasa. yau ga kasuwa a wuce ta a wajen gudu suka ɗauki kasuwa suka fara gudu suka nufi ina suka nufi madina daidai sanda za su shiga madina sai suka samu ruƙayya yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam matar sayyidina usman Allah ya mata rasuwa Allah ya yi mata rasuwa shi ya sa usman dan affan bai samu halarta yaƙin badar ba duk labarin da muke akan badar ba ku ji mun kira sunan usman dan affan ba bai zo yaƙin badar ba saboda me matarsa ba ta da lafiya yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya zai taho sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a kai mun dauke maka zuwa tun lokacin mama sun yaƙi za a yi ba an dauka za a je a yi ne an dauka za a je a tare iri ne daga bayan abin ya da ya koma yaƙi ya ce a ah, kai saboda zuwa tare iri ba sai ka je ba tunda iyalinka ba ta da lafiya ka tsaya ka ci gaba da lura da ita hasali na bar maka usama dan zaidu ya zauna tare da kai ku ci gaba da lura da ita an yi jana'iza an kammala an binne gawarta ana tasowa daga kabarin a wannan lokacin ne Allah ibn rawaha da zaidu ibn Haritha suka shigo ana ganin su sun shigo munafakai suka ga zai bin harita a kan taguwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce labari ya tabbata ba shakka muhammadu ya mutu ta tabbata ta tabbata ta tabbata suka ce in ba muhammadu ya mutu ba ya za a yi bawan sai ya haura gumin sai ya dawo gida wannan ne taguwar muhammadu ce mun santa kasuwa wannan yaron gidan shi ne zai bin harisa to shi na yake tabbas magana nan ya mutu kan ai haka jita-jita kuma ta fara ci gaba da yaduwa almurjifu na fil madinati sun ci gaba da yada ta nan take aka tara jama'a a ji menene sakamako zai da bin harisa ya isar da sakon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce allah ya taimaki musulunci manya-manyan kafaran na makka guda saba'in aka kashi yanzu haka guda saba'in suna nan an kamo su a matsayin fursunonin yaƙi za a shigo da su cikin garin madina sahabbai suka rinka kabbara saboda murna a wannan lokaci ya ce sannan sako na biyu usman na afan da baka je wajen yaƙi ba Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaƙin da aka yi ganimar da aka samu tare da kai za a raba kuma yakin da aka yi ladar da aka ba waɗanda suka halarci yakin badar kai ma Allah ya ce za a baka bai je yakin badar ba amma yana da ladar waɗanda suka je yakin badar kuma ganimar da aka samu aka ce a raba da shi saboda menene zuciyarsa tana wajen yakin su ne suka cire dukiyarsa suka gina musulunci amma bai samu damar mai bai samu damar zuwa yakin ba saboda karanci irin na ubangiji shi yasa in kullum kana yi wa Allah nafila da daddare ko kana karanta Qur'ani izo biyu da daddare kamin ka kwanta ko izo goma ko wani abu mai kama da haka sai rashin lafiya ta buge ka yadda ba za ka iya yin wannan ba ko shekara ɗaya kai kwance baka da lafiya a kowace rana Allah sai ya sa a rubuta maka ladar wannan aikin da kake san da kake da lafiya in ka ga mutum a wutar jihar ma ya tabe Allah ka tsare mu Allah karka bari mu zama shiga wutar jahannama to daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya taso bayan ya rarraba ganima sai ya wuce sai da ya zo wuri da ake cewa safara in ba kuma ba ya aje zango a wurin a lokacin da zai je yakin badar to da ya zo wurin ne ya sake aje zango bayan aje zango ya ce aje a kamo annabar ibn al-harith a zo da shi annabar ibn al-harith yana cikin fursunonin yaƙi da aka kamo A nazar ibn harith a makka ba a samu mugu mai gaba da musulunci da gaba da muhammadu kamar shi ba hasharin su abu jahil dama suka ce annabar ibn harith ɗan kasuwa ne shi yake zuwa yaman ya samo tarihin su kisra ya samo tarihin sarakunan rum idan manzan allah sallallahu alaihi yana karantar da alkurani a majalisinsa ya ce dai abin da yake faɗa ne ai tarihi ne ba wani abu ne ku zo in rika karanta muku in annabi ya karanta qur'ani ya fashe dariya ya ce launa sha'u da kullu misla haza yo da na ga dama wannan sai sai muku fiye da wannan saboda sa ga musulunci da shi aka azabtar da musulmai da za a zo yaƙin badar mun ce tutar musulunci manzo Allah ya ba musu abu ibn umair shi ya rike tutar musulmai to shi annazar ibn al-haris shi ya rike tutar shawa da za a tafi yaƙin badar saboda tsaba kafircinsa da suka duba wanda ne kafiri da suka san kafiri ne cikakke ba daga kafa mugu makiyin annabi shi za su bai wa tuta suka gama bincike ba su samu kama annazar ibn al-haris ba suka ce to kai za ka rike tuta ta kafirci domin kai ya kamata ka sami kiredit din share musulunci da kashe muhammadu sallallahu alaihi wasallam da aka zo da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai ka aikata ta'addanci da laifukan yaƙi da yawa hukunci ka ne hukuncin kisa kusa da kanshi manzo Allah ya ce Aliyu sai na Aliyu ya zaburo ta kuma yake sa da kanshi sai na Aliyu ya sa ta kuma tun da kanshi bayan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina uqubatu ibn abi mu'ayd aka ce shi ma yana an kamo shi yace ku zo da shi manzo Allah ya zauna akan ya zauna akan kujerar kotu ukwatu ibn abi mu'ayd shi ne wanda a maka in manzo Allah sallallahu alaihi yana sallah a dakin kaba. sai bari sai raƙuma ta haihu sai je ɗauko wannan haifar da wannan jinin da wannan dagwalan ya tara mutane ce ku zo ku ga abin da zan masa yau a zo a taru shaka arna sai a rinka tafi ana ihu ana dariya ana mutumin yau ya yi aiki a farar da ba yau ga shi an ɗauro shi sai ka ce jiya, an zo da shi Allah ya ce shi ma a tsara kanshi a yi ne a tsara kanshi manzo Allah sai kira wani matashin Madina ya ce fila kanshi Wannan matashi yana daga takobi kamin kiftawa da bismillah tsara dai kan ya fari a ƙasa yace nan yan ta'adda ne da suka aikata laifukan yaƙi? su ba da su za a shiga madina ba kai kafirci ya kai kafirci ku ga tausayi irin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bada umarni fursunanka ka lura da shi sahabbai suka rinka lura da fursunonin su fiye da suke lura da kansu amma ka ji shi da kansa ya ce a tare kan wani kai ba sai an gaya maka wannan ta'adda ba ne ba sai an gaya maka rayuwar wannan bala'i ce a cikin al'umma ba daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso da sahabbai aka samu hanya sai zuwa garin Madina da aka zo wani wuri da ake cewa Rauha sai aka samu su kuma sahabbai na Madina waɗanda ba fito tare da su ba da shugabanni da suka saura na Aus da Kazar duka sun fito wannan wurin domin a tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da suka dawo daga badar a ta yasa murna aka zo aka samu sun taru manzan Allah ya taho cikin girmamawa yanzu gaba ɗaya madina da yahudawan madina da ke kulle kulle munafurci da kowane kiriminal ya firgita kafirai da ke kewaye da ƙauyuka da suke auka wa musulmai suna wa musulmi ɗauke ɗan ɗaya kowa cikin su ya ɗin ruwa a halin an gane mutumin nan sai ya mulki duniya wannan addinin babu iya tare shi daga nan aka shimfito manzo Allah ya sauko ana tabbara Usain ibn Khudayr ya zo ya ce ya Rasulallah wallahi ban san yaƙi za ku yi ba shi yasa na zauna gida na ɗauka za ku je ku tare iri ne a so dukiya ni ko ka san wannan harkar ba ta sha kaina ba da na san yaƙi za a je a yi na rantse da girman ubangiji da da ni za a je a gwamza ba zai yi yakin farko da kai tare da kurishawa a ce ba na ciki ba maza Allah ya kalle shi ya sadaka ya usai ya kafa da ya kai usai ibn Khudayr wani matashi ne mai kishin musulunci to daga nan aka ci gaba da ce juna murna bayan an kammala sannan aka yau aka shigo cikin madina manyan munafikai da su abdullahi ibn ubay ibn salul a wannan lokacin suka musulunta manyan munafikai kenan da su ce a gefe suna kulle kulle munafurci suka ce to mu rufa bakan mu asiri mu shiga duk yadda za mu yi mu yi muna ciki ya fi sauki amma muna daga wajen nan wanda ya karya kafiran makar nan to zai iso kanmu mu shiga ciki in ya so mu yi wa addinin kafin a gudu to daga nan suka shigo cikin addinin musulunci daga nan suka fara kullawa musulunci makirci to sai Allah yake tunatar da masu imani wazkuru ku tuna iz antum qalilun da san da kuke yan kadan mustad'afuna fil ardi kuna abubuwan wulatantawa a bayan kasa ana wulatanta ku ana ganin ku ba kowa ba ana kallon ku ana dariya mustad'afuna fil ardi in za ku fito ta kafu na an yi ta kaɗafa kuma na koyaushe kuna cikin tsoro yau wannan ya fita kafirai sun buge wancan ya fita kafirai sun kama shi an mai da shi bawa wancan ya fita kafirai sun rance kuna jin tsoron mutane su farauce ku fa'awa ku sai ga shi Allah madaukin sarki ya tattaro ku ya ba ku goyon baya wa ayyadakum bi nasrihi sai ga shi Allah yau ya karfafa ku da nasararsa wa razaqakum min at-tayyibat sai gashi ubangiji ya azurta ku da dadadan abubuwa na halal Allah ya ce la'allakum tashkurun domin ku gode wa Allah madaukakin sarki Allah yana tuna wa masu imani halin da suke ciki a baya ai ku ya kamata a tuna musu halin da suke ciki a baya idan aka ce maka akwai ran da za a samu wannan nasara a baya ba mai iya amincewa ya za ka gane wannan sai ka kalle da aka fara musulunci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rana daya Allah ya ce na baka manzanci na baka annabtaka ka je ka gyara duniya ya fara ganin mala'ika jibril aina a kogon hira ya ce masa eh karayi karatu ya ce ma ana bi kare ni ba mai karatu ba ne ana aka fara sassura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi daga ne kamo hanya ayoyin farkon suratul ikra Allah yake mai alarama نعم خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم نعم الذي علم بالقلم Wayanda علم الإنسان ما fara يعلم وين daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamo hanya ya dawo gida a firgice bai taba ganin mala'ika ba sai rana ira yi zuwa gida abin da ya ce wa Khadija dasiruni dasiruni bai ni bai ni manzo Allah ya kwanta Khadija ta dauko ya fi turfe shi tun jikinsa yana rawa har jikinsa ya dawai da su sannan daga ba ta tabe shi me yake faruwa ya gaya mata ma ya gaya mata ya ce ina jin tsoron kan wani abu ya same ni budar bakin karija ta ce kalla lan yi ku ziya kallahu abada Allah ba zai taɓa wulakanta kan ba irin Allah ke wulakantawa mutumin kirki mai tausan jama'a mai kauna al'umma mai taimakawa marayu mai taimakawa mata da mazajensu suka mutu mai taimakawa tsofaffi da gajiyayyu mai da zumunci mai gaskiya mai rike amana mai cika alkawari irin ka Allah baya kunyata shi baya tozarta shi daga nan har aka kai lokacin da aka ce fara da'awa Allah ya ce ya ayyuhal muddassir وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمنن تستكبر aka sauka masa da wannan ayoyin aka ce tashi fara yin wazi shi kadai duk duniya ba musulmi shi kadai ne musulmi da Allah yake nan karami ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fara da matarsa Khadija yace to Allah ya aiko ni ni annabin Allah ne in kira mutane zuwa ga wa Allah shi kadai yana gaya mata kaji da sace mai gidana wallahi na amince baka taɓa yi wa ɗan adam ƙarya ba ba za ka yi wa Allah ƙarya ba daga nan kadija ta ita ce mace ta farko da ta fara karɓar kalmar shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira yaro gidansa Zaid bin Harisa wanda yana cikin da ya aiko su bishara a madinan nan ya ce masa ne annabin Allah ne Allah ya aiko ni zai ribin harisa ya ce na yi imani da kai ya rasulullah sai ya zama a cikin bayi shine wanda ya fara imani a duniya daga nan kira sai na aliyu yaron gidansa a gidansa yake sheke lura da shi aliyu ibn abi talib ɗan bafansa ne ya masa wa'azi ya ce Allah ya aiko ni da sako kaji kaji kaji sakon mala'ika ne ya kawo sai da aliyu ya ce na yi imani da kai ya rasulallah sai zama cikin yara ƙanana shi ne wanda ya fara yin imani daga nan sai je ya samu babban abokin shi sai da na abubakar mutumin kirki mai mutunci a cikin jama'a ya ce abubakar ya ce wani abu ya faru me ya faru ce Allah ya aiko ni ya turo mala'ika ya saman da tako kuma ya umarci ni in fara kiran mutane zuwa ga bautawa Allah shi kadai na ga matsayin kana aboki na kana cikin wanda ya kamata in fara da shi sai na abubakar ya ce wallahi ban yi mamaki ba irin halayen ka Allah ya zabe ka annabi na yi imani da kai kuma sai inda karfi na ya kare sai inda dukiyata ta kare waɗannan mutane guda hudu a rana ɗaya suka musulunta a rana nawa a rana ta bita suka musulunta sai na bakar sai zama shi kuma cikin maza manya shi ne wanda ya fara karɓar kalmar shahada sai na bakar yana musulunta sai ce maza Allah ya rasulullah ka ba mu izini ba mu je mu ci gaba da isar da wannan sako warzauru da gaggautawa manzo Allah ya ce ai sako ne da Allah ya turo a yada shi duniya gaba daya je ka ci gaba da isarwa sai na abubakar yana tashi daga wurin bai yi burki ba sai samu usman dan affan da arziki ne dan kasuwa abokin hudda sanai da kasuwanci yace usman yace yace muhammadu yace menene yace Allah ya zabe shi a cikin mu ya turo shi a matsayin annabin Allah da sako mu bautawa Allah shi kadai kuma mu yadda annabin nan annabin Allah ne mu sada zumunta mu daina bautar gumaka mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza ya zo ya gaya min kuma na amince na musulunta ya kuma ban dama a ci gaba isar da sakon shi yasa na zo na same ka yana gaya sai na sama sai na so ya ce wallahi na yadda muhammadu annabin allah ne ya musulunta ya sai na maka da ya samu mutum ɗaya ko sai kara gaba yana wucewa sai je nemi zubairu ibn awam zubairu ibn awam surukinsa ne yana auren yansa asma mutum ne mai arziki babba a cikin al'umma ana girmama shi ya ce to muhammadu allah ya aiko shi da saƙo a bauta wa allah shi kare yi kaza yi kaza shi yasa daga ya kamata kai ma in kira ka ni ma na musulunta usman ma ya musulunta zubairu ibn awa bai ce to ai ni ma na musulunta nan da ka shi ma karbi kalmar shahada abubakar ya samu mutum nawa mutum biyu daga nan wuce sai gidan ɗalha ibn ubaidillahi ya je ya masa wa'azi ya san masa da sako ɗalha shi ma karbi kalmar shahada yanzu ya samu mutum nawa mutum uku daga nan sai wuce sai gidan abdurrahman bin auf shi ma abdurrahman bin auf babban mai arziki ne ɗan kasuwa suna harka kasuwanci da sai na abubakar sai na abubakar ya je masa wa'azi ya isan masa da sako abdurrahman bin auf shi ma nan take ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi ma karɓi kalmar shahada ya samu mutum nawa mutum hudu daga nan sai ƙara gaba sai gidan sa'ad ibn abi waqas sa'ad ibn abi waqas kawu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma ba ta hannun manzon Allah ya musulunta ba ta hannun sayyidina Abubakar ya musulunta shi ma ya je masa wa'azi ya bashi kalmar shahada shi ma ya musulunta an samu mutum nawa biyar wayannan mutane guda biyar duka sun musulunta hannun sayyidina Abubakar kuma dukkan su suna cikin al'ashara al-mubashsharuna bil janna suna cikin mutanen nan guda goma da aka wa albishir da shiga aljanna tun daga nan duniya daga nan aka ci gaba da wa'azi aka ci gaba da da'awa waɗannan su ne tsabaka da biyu da suka musulunta gurub na biyu da suka shiga musulunci daga nan sai gurub na uku abdullahi dan mas'ud sai musulunta usman ibn mas'ud shi ma sai musulunta abu ubaida ibn jarrah li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-umma abu ubaida ibn jarrah abu sai musulunta daga nan sai ubaida ibn al-harith mun gane ubaida ibn al-harith wanda da shi da aliyu da hamza da su aka mubaraza a yakin mai a yakin badar to shi yana cikin tabaka ta hudu da suka musulunta daga nan sai sa'ad ibn zaid شما نتين العشراء المبشرون بالجنة شما يكرب كلمة شهادة لقد نسي ما ترسى ما ترسي سعد ابن زيد سعيد ابن زيد حتى ما ترسى سعيد ابن زيد فاطمة بنت الكتاب أول عمر كان كتابي شي عمر كان علوكة شبه المسلم دبا إذا ما تفكر لي كلمة شهادة ترد ابن زيد أنا شو من أبقى على السياسة المسلم دبا لقد نسي كباب ابن عرق shi ma kafar ibn arad yana cikin wannan dabaga da suka musulunta daga nan sai bilal ibn abi rabahi shi ma bilal ibn abi rabahi yana cikin wannan dabaga da suka ainihin musulunta da haka aka samu wato dabakar ta ƙara faɗi abu salma shi ma a wannan dabakar ya musulunta matarsa ubu salma ita ma duk a wannan dabakar ta musulunta a nan aka samu dabaka ta uku waɗanda sun karɓi addinin musulunci daga mutum ɗaya mutum hudu suka karu mutum biyar suka karu yanzu kuma gashi ana ta me ana ta shigowa bayan wannan ɗabakar sai ɗabaka ta ne ɗabakar su abdullahi ibn jahash abdullahi ibn jahash shi ma a wannan ɗabakar ya yi karbi wato kalmar shahada akwai mas'ud ibn amir shi ma a wannan tabakar ya karbi me ya karbi kalmar shahada ya musulunta daga nan akwai su yasir ammar ibn yasir da abin nan da mahaifiyarsu sumayya daga nan sun karbi addinin musulunci daga nan aka samu mata waɗanda suka shigo cikin addinin musulunci cikin mata da suka shigo cikin addinin musulunci tun farko farko akwai ummu aiman Habashi ya kenan ita ma tana cikin waɗanda suka musulunta a daidai wannan tabaga daga nan akwai ummul fadl ummul fadl lubabatul kubra kenan ita ma tana gaske da suka kalmar shahada daga nan aka samu mutane suna ta ci gaba da shigowa har suka yawa har aka tura musabu ibn umair zuwa madina can ma ya shigar da addinin musulunci a gidajen ansar har manzon Allah sallallahu alaihi aka ce hijira daga makka zuwa ina daga makka zuwa madina ana karuwa sai ga shi yau an je an kara yakin badar da quraishawa da rundunar su sama da runduna kushe da mayaki guda dubu ɗaya Allah ya ba addinin musulunci nasara shi akwai buƙatar a tunatar da musulmai baya yasa Allah ya ce wazkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ardi takafuna an yatakaddafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun sai Allah ya ce mai gaba da rama sai Allah ya kira zuwa ga masu imani ce ya yi lazina amaru ya kuɗa suka imani ku sani islam din nan da aka danka a hannunku amana ce Allah ya ce la takunu laha ko da wata kan husura ku ci amanar Allah kar ku ci amanar wa kar ku ci amanar Allah la takunu laha war rasula kada ku ci amanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wata kudu amana tukum sannan kada ku ci amana tsakaninku idan wannan ya amince da wannan wannan ya ba wannan amana to ku tabbatar da cewa ku rike amana alama ce ta munafurci wa idza atumina kana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwan da yace in muka lamunce masa ya ba mu garanti na shiga aljanna a ciki akwai idan an ba ku amana ku rike amanar karku ci amana wacce tafi girma ita ce amanar Allah menene cin amanar Allah a hada kai da kai a haiti musulunci saboda siyasar ka kai ka san wannan abin da za a yi za a ci amanar musulunci a cutar da shi amma sai da kai ko buƙatar ka ta siyasa za ta biya ka ci amanar Allah wallahi sai kai nadama a lahira ko buƙata ta biya ba ta biya ba ka shiga bala'i saboda kana neman matsayi a gwamnati a wajen aiki a haɗa kai da kai a ci amanar al'umma musulmai a ci amanar al'umma musulmai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko me ka samu aikin banza ne alƙali ne kai a kotu musulmai sun ci zaɓe a haɗa kai da kai a baka kuɗi kawai kai turancin banza da goyi da ƙarshe ka ce ah, a ya baya dismiss wani arna ya ɗauka an baka kuɗi sai ka san ƙarya ne ba gaskiya ba ce wallahi amana Allah ba ce ka ci amanar wa ka ci amanar Allah wallahi duk abin da aka baka aikin banza ne kuma duk kuɗin da aka baka ba za ka ci su da natsuwa da kwanciyar hankali ba sai ka tara kuɗin ga sunan tare kuma Allah ya haɗa ka da bala'i da musiba ga ka da kuɗin amma ka fi sha'awar talaka ko Allah ya ƙaƙaba maka wani ciwo da duk kuɗi da kullum kana sintiri zuwa ingila da germany duk anan kuɗi za su tambale ko Allah ya turo maka wasu yan fowon nayin su ba shigo shigo ba zargi sai ka faɗa nitsa da kai sai ka ga bala'i shi zai rinƙa rinka daga baya kar ka yarda a ci amanar Allah da kai ya ku yan siyasar mu kar ku yarda ku ci amanar Allah ya ku ma'aikatanmu na gwamnati kar ku yadda ku ci amanar Allah ya ku alƙalanmu kar ku yadda ku ci amanar Allah ba sifa kamar a hada kai da kai a ci amanar addinin musulunci ka ci amanar Allah ka ci amanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma ka saurari bala'i ba ka ƙara zama lafiya a duniya ba ka ƙara zama lafiya a duniya ko ya ba ku gani duk waɗanda aka da kai da su aka ci amana al'ummar musulmi a Najeriya waye kai labari waye gama lafiya dukkan su ƙarshen su ya yake zama wallahi ba ta yin kyakkyawan ƙarshe wata kunu amana ta gumu kar ku ci amana da ke tsakaninku abu lubaba yana da alaƙa da wani ƙuraiza akwai dukiyarsa da yawa a hannunsu lokacin da aka zo za a yi yakin duk wani da suka wuro da alƙawarin da suke da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu zo mu samu karatu wannan haska mana kaɗan nake so ne za mu zo mu same shi filla tillahi da za mu fahimce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a wuce zuwa ina zuwa bani qurayza aje a kare aka je aka kewaye su aka tsare shi bala'i ne bala'i suka ce sun yadda za su sulhu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa za a sa ya jagoranci sulhun aka ce a sa Sa'ad ibn Mu'ad Abu Lubaba ya san Sa'ad ibn Mu'ad yana da zafi sosai zai ce duk wanda yake rike takobi a cikin su a sa kanki sau da aka sai musu ishara ba magana yi ba ishara yi yake kun ga wannan ya ce ina yin wannan sai na gane na ci amanar Allah a haiki musulunci ya zan ba kafirai likit? ya zan ba kafirai a akan musulmai abu lubaba ya fashe da kuka ba fauri wata wa'azi ba ba wani bai gan shi ba ya gano wannan yan isharar da ya mutu ba su satar amsa ya ci amanar Allah kuka yake yi ya zo da kansa ya samo igiya ya ɗaura kansa a wani jirki a kusa da masallaci ya ce wallahi ba zai ƙara shan abinci ba ba zai ƙara shan ruwa ba sai dai ya mutu a wurin sai dai in Allah da kansa yake ya gafarta mashi a hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ya zo yana a daure, shi ya ɗaura kansa da kansa ba ci ba sha sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi Allah ya gafarta mashi to ya za a kai kuma yanzu sai ne makwakwaran wakilin su sai ke ba su sirrin musulunci da musulmai saboda bukatar kata siyasa kai ne ake hada kai da kai a kukkulla saboda kafirci da musulunci gobe sannan na juma'a ka wanke rigar kafara kalkal ka zo masallaci ne kace kuma har yanzu kai musulmi ne baka san kai munafikin Allah ta'ala ne. lalle ne hankali in kiyama ta tsaya jira kake har sai mun zo mun ce maka munafiki ba za ka nemi hanyar da munafikai sai ka kama hanyar da kanka ba ma'aikaci ne kai saboda wani na kishin addini ana so a kau da shi daga ofis ɗin daga wurin saboda an gama kishin addini ne ya damu da islam a zo haɗa kai da kai ya za a kulla masa shari da za a karya shi a kau da shi tsakanin guda Allah yana faruwa ko ba faruwa yana faruwa amana Allah ka ci kuma ka ci amanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amana tsakanin ku ku ya ku wallahi ku tsoron Allah ku rike ta duk sai ka aka baka amana ta kuɗi ko ta iyali ko ta wani abu aka ce amana kai ko amana ce ta magana ɗan uwanka ya keɓance da kai ko ya kira ka a waya kuka yi magana saboda ya yarda da kai bai kana da kodin nashi ba kan ce munafiki mace yin amana bayan ka gama da kodin tashi sannan ka fito da wani abin da kai kodin kuma da shi kai kuma za ka je ka nemi abinci ka nemi girma ka nemi fada shi kuma ka lalata masa rayuwa shi kuma da kan yi magana ta amana kuma ka ce kana jira ka gama lafiya sai na za ka gama lafiya ba ka dauko hanyar ba duk wanda yake waya da kai in za ka kodin to ka gaya mashi ka ce dan asabe da dakata dakata da ka ta menene ka ce asali ba sun ai magana daga baya zuwa ana cewa me aka faɗa ba me aka faɗa ba zan kunna rekoda ne in ɗauki magana ka so da ka duk abin da za ka faɗa ka sai ina rekodin kada magana ka taso a nemi canja magana in fito da shi ka ce na yi ba daidai ba to ka shirya to fara na gama shi ne ɗauka abin da yake zai gaya maka da yanzu zai faɗa da wuya zai faɗa sai ya fasa amma ya amince da kai ya yarda da kai watakila wani abu da kuke tattauna akan wani mai gidanku watakila wani abu kuke tattaunawa akan mai girma gwamna ku ko kuna karkashi ko akan mai girma minista ku kuma yaransa ne sai ya naɗo sai je ka yi ce to kaga wane da kullum muke gaya maka kai taka tsantsan da shi kana cewa ba haka ba to wannan yasa sai da ɗauki matakai da samu maka furu furu to kai kuma furu a wutar jahannama babu wanda ya aike ka ba wanda ya aike ka amana wallahi abu guda biyu abu guda biyu su ce rike mutum su hana shi zuwa aljanna ya kare rayuwarsa yana ibada ya kare rayuwarsa a masallaci ya kare rayuwarsa yana azumin nafila yana kiyamun laili ya kare rayuwarsa yana sadaka ya kare rayuwarsa mutumin kirki abubuwa guda biyu ke rike masa kafa su hana shi tafiya aljanna wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah da zan je fagen daga da yi jihari na samu shahada mun faɗi darajar shahidi da falilarsa ya manzon Allah zan wuce aljanna annabi yake kwarai da ka samu shahada sai aljanna har ya kama hanya zai tafi annabi yake ku kira shi aka kira shi da yake masa idar amana ta wadai in ka samu shahada kai tsaye za ka je aljanna amma da sharadi ba ka ci amanar wani ba in ga kowanne ba ka amana ka ci ko shahada ka samu a fagen daga annabi ce wallahi ba ka wucewa aljanna amanar nan za ka rike ka sai an warware wannan matsala kamin a gane wuta kai ko aljanna kai Ya wa dain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da bashi me bashi ko shahada ka samu a fagen daga in ka ci bashin wani baka biya ba ka mutu wallahi ba ka tafiya aljanna sai an warware bashi ka tafiya aljanna bashi musifa ne sahabi ne ya rasu aka zo za a mai sallar jana'iza an daina sahu a dade har zai kabbara sai ya fasa ya wayoyo ya ce wahala alaihi dainin ana bin shi bashi wani sahabi ce ya rasu ina bin shi bashi bai biya ba ne har Allah ya karbe shi sai manzo Allah ya kalli sahabai ce sallu ala mautakum ku yi wa gawa ku sallah ni ba zan sallaci wanda ake bi ba shi da annabi zai zo abuja waɗanda ba zai sallata ba wallahi suna da yawa balle daga nan ya ƙarasa kano daga kano ya shiga gombe na faɗi kano da gombe saboda gari na ne da garin alarama karo ne ya ce na faɗi garin ba shi ba haushi ya kira da yake ta baka ka dala ka dala damuwa da bashi a shi bashi da kake gari hajji ne cikin kowa akwai har ya kake kari akwai a cikin akwai da ba bashi a cikin suna nan Allah ya san su ba dai ka mutu ana bin ka bashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace innal amanatu wad-dayn ala jambatay sirati yawm al-qiyamah amma ana ba za ta tashi ma rashin mutunci ba sai ka hau turare ranar na ga rashin mutuncin amana an ba ka amana ka ci kai ka ɗauka wayo kake da shi kai ka ɗauka ka iya dabara kai ƙwararre ne ka bai da shi gara an ba ka kuɗi ka ce ne kashe turme za a yi a yi ta rigima da kake ganin ta na gurin to wawa ce tsoronta to mai wayo an ba ka amana kaci kacin ne kudin wancan kacin ne na wannan kacin ne na wannan ana ganin ba matsala sai ka taho a kan siraɗi ita ce kadai hanyar da ake bi a je aljanna siraɗi shi siriri bai kai kaurin gashi ba ga kaifi ya tsire ga kaifi a kai kuma lilo yake kamar igiyar shanya kuma kai za ka taka na'am wallahi ba wanda za a bari wallahi wata nan sai na gani kan siradi yana takawa kai ma wata nan sai ka ka kan siradi kana takawa kuma wallahi a kan siradi ko annabi bai suna matansa da yayin shi ba wani annabi da ke tuna matar shi ko ɗan shi in ana kan sarari kowane annabi cewa yake Allah ka tsallakar da ni ta kansa yake yana nan filar duk duniya mutum kwara ɗaya ne zai tsallaka sarari ya waiwayo kowa ya tsallaka sarari zai waiwaya ga uwar shi ce a baya ta tsallako ba ta tsallako ba tsoho ne a baya ya tsallako ko bai tsallako ba kowar gida ce ko tsakar gida ko kuryar gida ko turakar gida ɗansa ne babba ko ɗan auta surukinsa ne wallahi ba bai waiwayawa ka fa san shi ne a bayan ka in ya tsallaka ba zai ce da bari ya ga tsoho ya ka kwashi yana tsallaka zai ce wuta alhamdulillahi allazi najani minki sai kara gaba wanda zai tsallaka sarari wai wai kwara ɗaya ne shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne bayan tsallaka sarari zai wai ga mu gamu muna zuwa wasu na dungurawa wasu na gangarawa fa mabdushun najin wa mukardasun fi jahannam manzon Allah ya rinka addu'a yana rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim shi kadai zai waiwaya to amana in ka ci amana bayan an baka an baka amana ofis sai ka burin wurin sata ciyaman da local government amana ne ɗan majalisa amana ne house of assembly house of rights ku sani amana ce sanatoci amana ce aka kawo ka gwamna amana ne in shugaban kasa ya baka minista amana ne darakta wannan ofis ɗin ta amana ne famadan sakatare amana ce assistant famadan amana ce liman ofis ka nan amana ne mai gida kan ka nan amana ne hajiya gidanki nan amana ne shugaban kasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi amana ne mai girma shugaban kasa janar buhari sai allah ya tambaye shi najeriya jiha talatin da shida lokal bakwai da saba'in da hudu da ward ward da angoyi da ruhuna da ɗaiɗaiku kowa sai Allah ya bai tambaya akan sa ranar tashin alƙiyama kowane gwamna kuma sai an tambaye shi jihar ko mu da ke muku jagorancin addini sai Allah ya tambaye mu mun jagorance ku da adalci ko mun ci amana amana ba za ta tashi ba da kin mutunci ba sai ya hau turani a nan za ta je ta shaƙe ka ko ka yi bayani ko ku rikita da kai wutar jihar la takunu laha war rasula wa takunu amanatukum wa antum ta'lamuna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka